alaihi rahmatullah a wannan masallaci jami'u sheikh talhat salafi rahmatullahi alaihi yau muna talatin ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1442 kuma yau sha ɗaya ga watan shida miladiyya 2021 muna rokon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci muna cin kitabu al-gusli sannan wannan zai zama majalisunmu na 98 insha Allah ta'ala a cikin littafin za mu tashi babun guslun rajuli ma'am ra'atihi babun guslun rajuli ma'am ra'atihi babun da zai yi bayani akan halarcin mutum ya wanka tare da matarsa me ya sa al'imamun Bukhari ya kawo wannan babu kuma shi al'alamatu azzabidi ya tabbatar da shi haka dalilinsa shine akwai matsalar da ake tattaunawa a kan shin ya halasta wani wanka da ruwan da wani ya amfani da shi to idan aka zo za a yi wanka mutum biyu to zai yi wuya a ce su sa hannunsa a lokaci ɗaya tare duk wanda ya riga sa hannun shi na biyun idan ya zo zai sa nashi to ista'amala fadla ghairihi ya yi amfani da sauran ruwan da wani ya amfani da shi domin abin da ake nufi da fadlul ma alma'ul musta'mal ruwan da wani ya amfani da shi to shi yasa ake tattauna akan wannan mas'ala ya halatta ko bai halatta ba ya tabbata a sunna ko bai tabbata ba wani ya amfani da ruwan da wani ya amfani da shi ko tiwon kan tare ko kuma ɗaya ya yi sannan ya ban ɗaya ruwan ya zo ya amfani da shi matsala ta biyu ta cewa wani ya yi sannan ya rage ma wani ya zo ya amfani da shi mun tattauna a kanta a lokacin a cikin kitabul wudu shine yin alwala da ruwan da wani ya alwala da shi ya rage ya halasta ko bai halasta ba a inda muka ga nasusa na sunna sun tabbatar da cewa ya halasta to haka wanka ma ya halasta wani ya wankan janaba wankan tsarki sai ya rage ruwa sai wani ya zo ya amfani da shi to shi ne wannan wannan na farko kenan sannan na biyu waccan matsalar ta yin wanka tara Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu to shine babun ghuslur rajuli ma'a imra'atihi babun da zai yi zai yi bayani akan hukuncin mutum ya wanka tare da iyalinsa ya wanka tare da matarsa an Aisha radiyallahu anha qalat kuntu aghtasilu ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam min ina'in wahidin min qadahin yuqalu lahu al-faraq na Aisha radiyallahu anha da gare ta aka samu wannan hadisin ummul mu'minina ummu abdullah Allah madaukakin sarki ya ƙara yadda da ita nana ishi ta ce kuntu aghtasilu na kasance ina yin wanka na tsarki ana wan nabiyyu sallallahu alaihi sallam, ni da annabi sallallahu alaihi wasallama muna yi tare a matsayinsa na mijina a matsayina na matarsa min ina'in wahidin dukkaninmu muna amfani da bokiti ɗaya ko masaki ɗaya ko abin amfani ɗaya tare nake min qadahin yuqalu lahu al-farqu ana muna yin amfani da wani abin amfani da ake ce mishi al suna ce masa al eh, nau'i ne na bokiti sun ce wannan bokitin yana kai sa'i uku sa'i ɗaya shine muddin annabi sallallahu alaihi wasallam in wanda kake amfani da shi idan za ka fitar da zakafin da kai ranar sallah karama to hudinsa shi ke ba da sa'i ɗaya aiko arba'atu amdad tusawi sa'a mudu hudu shine yake a makwafin sa'i ɗaya sa'i ɗaya mudu hudu ke to shi alfarak bokiti ne da ya kai sa'i uku sa'i uku dama kuma an faɗa mana lokacin mun karanta a cin ulul ahkam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi amfani da sa'i ɗaya a wajen wanka kana annabi sama yaktasilu bi sa'in wa tawabba bi muddi annabi sama yakan yi wanka da sa'i ɗaya idan baka gane sa'i ba malaman mu suka ce sai a samu mutum matsakaici wanda ba za a ce masa mai tsawo ba za a ce masa gajere ba sai ya zo ya kwalfato ya ɗibu abu a hannunsa haka mudu ɗaya kenan haka to ya haka so hudu da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake wanka akwai riwaya ta zo cewa ila khamsati amdad idan wani zubin wankan ya ruwan ya kubce masa to manzo Allah su sama yakan yi amfani da mudu biyar kaga ya ƙara ɗaya kenan sannan wa yatawabba'u bi muddin manzo Allah sama yana yin wanka da yana yin alwala da mudu ɗaya ne mudu ɗaya gani to shine wannan to duk da akwai babin da malin ya kulla zai yi bayani a kansa amma dai wannan fikhun wannan babin shi kawai ya kulla shi ne akan yin halascin mutum ya wanka tare da iyalinsa a ciki kowa zai rika sa hannunsa shi zai sa hannunsa ya ɗibo ruwa sannan iyalinsa ma za su sa hannu su ɗibo ruwa kaga ba wanda ya ɓata ma wani ruwa kenan ya halasta akwai wata riwaya da ta zo eh, daga ibn abbas an samo sahabban manzo Allah sallama eh, guda biyar waɗanda duk sun tabbatar da cewa manzo Allah sama yana yin wanka tare da iyalinsa kuma kowanne daga cikinsu ya cancanta ya ba da labari kowannensu ya cancanta ya ba da labari mun gane na farko hadisin na na'isha radiyallahu anha shine wannan da muka karanta cewa manzo Allah sallama yana yin wanka tare da ita kaga wannan haƙul yaqin kenan domin ita ce abin ya faru da ita abin da ake ce mahaƙul yaƙin shine ka ba da labarin abin da kai ne ya faru da kai wanda kuma wannan shine a'la maratibil ilm a'la maratibil ilm da kai ya faru da kai to to ai ba wani kuma wanda zai zo ya ce maka in kana jin yunwa a cikin ka baka ci abinci ba wani na zai ma bayanin yunwa kai ne kake jin yunwa kaga baka bukata sai amma bayanin ta to wannan shine ake ce masa haqqul yaqin to na Aisha radiyallahu anha laha haqqul yaqin fi hada ash-sha'n annaha ightasalat wan nabiy sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid ita da manzo Allah sama sun yi wanka suna yi ba ma so ɗaya ba kuma suna amfani da bokiti ɗaya to akwai riwaya da aka samu daga Anas anas radiyallahu anhu shi ma ya ruwaito kamar yadda al-imam al-bukhari da al ahmad da al-imam abu dawud da al tahawi dukkaninsu suka ruwaito hadisin anas radiyallahu ta'ala anhu yace kana annabi sallallahu wal mar'atu min nisa'ihi yaghtasilan min ina'in wahid manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da matarsa cikin iyalinsa sun kasance suna yin wanka tare a bokiti daya wannan riwaya anas kenan al al-bukhari ya ruwaito ta al ahmad ya ruwaito ta al-imam abu dawud ya ruwaito ta sannan al Fahawi abu dawud al ja'far ya ruwaito ta a cikin mushkilu asar sahabi na uku shine Ibn abbas kun ga anas ya cancanta ya ba da labarin. gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake hadimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gidan manzan Sama alaihi wasallam yake tun yana dan karami bai cika shekaru goma ba mamarsa ummu sulaim radiyallahu anha ta kawo shi wajen manzo Allah ta tace ta bashi shi ya rika masa hidima to shi yake bada labari cewa manzo Allah sama yakan yi wanka da iyalinsa riwaya ta uku sahabi na uku kenan ibnu abbas ibnu abbas shi ma tantance ya bada labari domin akwai innarsa a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ne maimunatu bintul haris yan uwan mahaifiyarsa ce ya Bansa ce sau ka ya zauna a gidan manzo Allah sama kuma sannan shi ma yaro ne riwaya ibn abbas yake cewa akhbaratni maimunatu ka gani ko innata ya kumbota maimunatu bintul haris ta bani labari أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد شيء ita da صلى الله عليه وسلم sun kasance suna yin wanka aboki ta ɗaya sahabi na uku kenan sahabi na hudu shine eh, ita ce zainabu bintu ummi salama ɗiyan na na ummu salama ita ma take cewa anna umma salama ta haddasata mamarta ummu salama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ba ta labari matar manzon Allah sama na ummu salama hindu bintu abi umayya ta ba diyarta zainab bintu abisalama salama labari me ta ce kanat hiya wa rasulullahi sallama yaqtasilani fil ina'il wahidi min aljanabati ita da manzon Allah sallallahu alaihi sun kasance suna yin wanka tare kuma abokiti daya kuma wankan janaba kaga zainab diyarta ita take ba da labari cewa mamarta ummu salama ta ba ta labari sai sahabi na biyar abdullahi ibn umar shi ma kuma akwai yayarsa a gidan manza Allah su sama hafsa hafsatu Binta umar ita ma ta ba da labari yake ba da labari cewa shi da kansa yake cewa la ba'ata bi iktisalir rajuli wal mar'ati jami'an babu laifi da miji da mata su wanka fi ina in wahid aboki ta ɗaya wannan su ya sa hannu ya ɗibo ruwa ya watsa ba laifi kun ga wannan shi ba ba da labari yake cewa eh, an yi a gidan manzo Allah sama ba fatawa yake badawa to amma fatawar tasa ya ba da fatawan ne a matsayin yana sane da cewa haka ya faru a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam so daga ba fatawa ba ce ta ina ganin ba fatawa ba ce ta ina jin ba fatawa ba ce ta ina ganin ya kamata a'a fatawa ce yake ba da ita ala ilmin wa fiqhi cewa tabbas haka ya faru a gidan manzo Allah sallama a sa na al-uswa wanda shine Allah ta'ala ya ce ai koyi da shi to manzo Allah sama yana yi waɗannan sahabban dukkaninsu guda biyar sun tabbatar da cewa ya halatta da miji da mata su wanka sannan an samu daga manya-manyan malamai misali al'imam abdulmalik ibn jurajin almajin al'imamu ata al'imamu ata alimu makka babban malamin makka kuma almajirin irin su ibn abbas da sauran manya-manyan sahabbai to shi ibnu jurayj almajirinsa yake cewa qultu li ata na tam na ce ma malamin mu ata ibn abi rabah ara'aita in adla ahaduhuma fil ina'i ala gafata malan ya kake gani idan miji da mata za su wanka sai su ya sa hannunsa a cikin ruwa sun ma'akharaja yadahu sai ya fitar da hannunsa wa adlal akharu hina akhraja hadha yadahu ita kuma shi kuma ɗayan wato matar kenan ko mijin ya fara sawa ko matar ta fara sawa sai ɗaya shi ma ya sa hannunsa bayan ɗaya ya fitar da nasa lam yasbiqhu illa bidhalik bai gabace shi da wani abu face fara sa wanda ya bai gabace shi ko ya gabace shi ya ɗaya ya gabace ɗaya to ya kake gani qala dhalika adla jami'an ita yake nan sun sa gabaki dai hannunsa a cikin ruwa qad shar'a jami'an sun fara wankan tare kenan qultu lahu sai ata'u sai ibnu jurayj sai ce na sake ce ma malamin mu ata'u in kana hiya lati sabaqathu bi garfatin idan ita ta fara riga sa hannunta ta kwalfato ruwa fa matar thumma akhrajat yadaha sannan sai ta fitar da hannun nata wa adla huwa sa'ata idhin sannan shi kuma mijin ya sake sa hannunsa a cikin ruwan Ƙala sai al-imam ata'u sai ce fala zurruhu. ba zai cutar da shi ba zai cutar da ruwan ba ruwan yana nan a matsayin mai tsarkinsa. ina jin muna ganewa Ƙala sai yace shi Ibn jurayd ya sake tambayan malaminsa sa Ya yace in gharafa ahaduhuma qabla al-akhari garfan min ina in wahidin to ala gafata malam ya kake gani idan sai da ɗayan ya sa hannunsa ya ɗan daɗe sannan shi ma ɗayan walam ya fi zalika min guslihi bai gama wankansa ba ƙala lam ya shira'ahi na izin jami'a ya ce to ba tare suka yi ba ba tare suka yi wankan ba tare kake nufi ke to wannan dai fata wata a tsa'u tana nuna halascin tana ƙara goyon bayan waɗancan hadisan cewa ya halasta da miji da mata su wanka tare wankan ɗaya bai ɓata ruwan ba dukkaninsu kuma suna sa hannunsu suna ɗibowa tare wannan al'imamu abdulrazak san'ani ya ruwaito a cikin littafinsa al-musannaf al'imamu al-qadi iyab eh, al-malik ɗaya daga cikin manya-manyan malaman malikiya wanda ya rasu a ƙarni na shida bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta 544 yana cewa ittafaqal ulama'u ala jawaz ikhtisalir rajuli wal mar'ati malamai kakaf sun yi ittifaki akan ya halasta da miji da mata su wanka tare wa tawaddihima ma'an kuma ya halasta su haɗu su alwala tare min ina'in wahid da abin amfani kwara ɗaya li hadisi aishata saboda wancan hadisin nana na aisha da muka karanta wa maimunata da kuma hadisin maimuna wadda anas ya riwaya daga da ibnu abbas ya riwaya daga gare ta wa ummi salama da kuma hadisin na na ummu salama wanda diyarta zainab bintu abi salama ita kuma ta yi riwaya daga gare ta mun gane illa shay'an ruwiya fi karahatihi sai dai wani dan abu da aka samu na cewa makaruhi ne wannan ya anhu an abi hurairah an samo sayyidina abu hurairah radiyallahu anhu shi fahimta sai yana bada fatawa cewa ba za su yi wanka tare ba amma sai ce wal ahadithu sahihatu taruddu hadha amma hadisai ingantattu waɗanda aka ambata mana ga su can so suna mai da martani a game da wannan fatawa kina ya halasta ke wannan magana limamul qadi iyas kenan al'imam abul abbas al al-maliki shi ma ya ba da gudunmuwa yake cewa wattafaqa al-ulama'u ala jawaz rajuli wa halilatihi malamai gabaki ɗinsu sun yi ittifaƙi a game da cewa ya halasta mutum ya wanka tare da matarsa ita ce halila da haƙarami eh. sannan wa wudu'ihima ma'an sannan sun yi ittifaqi akan cewa ya halatta su alwala tare min ina'in wahid kuma dukkanin su yi amfani da abin amfani kwara daya ko ka ce bokiti ko ka ce gwangwani in alwala ce gwangwani ko in kuma eh, wanka ne a ce bokiti ya halatta su yi tare shi ma sai yake cewa illa shay'an ruya fi karahati zalika an abi huraira sai dai wani abu da aka ɗan samo daga sayyidina abu horaira yana ganin ba za a yi ba sai ya wa hadithu ibn umar wa aisha wa ghayrihima yarudduhu shi ma sai ya amma hadisin da aka samu daga ibn umar da nana aisha radiyallahu anhuma to dukkaninsu suna mai da martani a game da wannan fatawar ta sayyidina abu huraira radiyallahu anhu a takaice kenan da ya halasta shi ma al-imam an-nawawi rahmatullahi alaihi yace wa amma tathiru ar-rajuli wal mar'ati min ina'in wahid amma da miji da mata su wanka a cikin bokiti daya fa huwa jaizun bi ijma'il muslimin shi sai kira shi ijma'i ma shi ya halasta da ijma'in musulmai gabaki daya bi hadhihi al-ahadith allati fi al-bab saboda waɗannan hadisan da suke cikin wannan babun yana bayani ne a cikin sharh muslim al-minhaj kenan ya halasta to duka wannan malamai abinda suka faɗi kenan a game da halaccin namiji yi wanka tare da matarsa babu babu babu wata matsala a ciki wankan da suka yi bai bata ruwan ba waye riga sa hannu a ruwan dama a cikin abin da ake bukata ai idan mutum ya zo zai yi wanka ba so ake baya cikin sunna kawai shi ne ya tsoma hannunsa a cikin ruwa sai ya karkata ya ɗibi ruwan ya wanke hannuwansa alal aƙalli ko so ɗaya ko so biyu ko so uku to daga nan idan ya wanke hannuwansa to daga nan ya halasta ya sa hannunsa a cikin ruwan da zai yi wankan da shi ai mun san wannan to dukkaninsu idan za su yi wankan sai sun wanke hannuwansu a wajen abin da za su rika sa hannunsu a ciki mun gane ya to kun ga ba wanda zai bata ma wani ruwa ce shi yasa fikihun hadisin akwai husnul mu'asharatihi sallallahu alaihi wasallam li azwaji hadisin ya karantar da mu yadda manzo Allah sunne yake kyautata zamantakewa da iyalinsa domin mutum ya wanka tare da iyalinsa zamantakewa ce mai kyau zamantakewa ce mai kyau to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dama ya faɗa mana ya ce ana khayyu ana khayrukum khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum fi ahli fiyayyen mazaje shine wanda yafi zama mai alkhairi a cikin iyalansa iyalansa suke jin daɗin zama da shi ni kuma ga baki ɗaya in ji manzala sama shi to ya fi kowa iya zama da iyali alkhairi ne shi ga baki ɗayansa ga iyalansa. duk duniya ba a samu khairu zaujin kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ba manzon da sama shine fiyayyen miji babu wata mace da ta taba sa'an miji a duniya tunda Allah ya halicci duniya har kuma duniya ta tashi kamar matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na tabbatar da ba wanda yake da sabani game da wannan ko inda shi musulmi ne to shi yasa manzon Allah sama ya karantar da mu kyautata ma iyali zama da su a kyautata musu kuma dama ƙwar'ani ya ba da umarni a haka wa ashiru na bil ma'ruf ku zauna da matanku ku yi zamantakewa da su bil ma'ruf da abin da yake mai kyau a shari'a abin da kai ma kake so a ma sannan kuma Allah ta'ala ya ce wala hunna mislu allazi alaihinna bil ma'ruf ai mata suna da abu na haƙƙi kwatankwacin abin da aka ɗora musu na wajibi yadda kake son mata kai ta kyautata maka to haka kai ma take buƙatar ka kyautata mata ba wanda zai ce ma matar shi ta mishi dan wake ya dawo sai tare da ta mishi tuwo ya ji daɗi ko to shi ma haka ba za ka ji daɗi ta ce ga wani abu wanda haƙƙin ta bane ka mata kuma ka ƙi mata kaji shi ne wala hunna mislul ladhi alaihin nabil ma'ruf wannan lamun din lamun ce da ke nuna cewa lamul haqq ay wala hunna min al huquqi mislul ladhi alaihin min al wajibat mata suna da haƙoƙa kwatankwacin irin abin da yake kansu na wajibi yadda kuke son ku ji daɗi a wajensu to su haka suke son su ji daɗi a wajenku shi ya sa ibn mas'ud radiyallahu anhu yake faɗa yake cewa inni atazayyanu laha kama uridu an ta zayyana li ina ma matata ado ummata kwalliya kamar yadda ni ma nake son ta mun kwalliya to wannan yana tabbatar da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya iya zama da iyalinsa shi yasa in kana son gidanka ya zauna lafiya to ka dauko hoton gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ɗabbakawa a gidanka za ka gani ai suratul ahzab suratul ahzab sai bayani akan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kan gidan manzala sama ta yi bayani suratul ahzab to a cikin ta sai Allah ta'ala yake cewa لقد كان لكم uswatun رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر allah كثيرا daga cikin surorin da suke bayani akan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da ke faruwa a cikin gidan ita suran mata ta sauka ne bayan abin da ya faru a gidan manzon sama na walima manzan da ta sama ya auri ya auri safiya ya auri safiya da ya aure ta sai shirya masahabbansa walima bayan an tare aka shirya walima ita ce walima ta sunna ba walima reception ba wannan kuna yin kayan ku ne kawai bature ya kawo ku. sai a cinye komai ranar ɗaurin aure amma kuma ba walima wannan walima ita ce sunna ku raya ta ku ahlus sunna akwai albarka a cikinta amma ba reception ba reception mutane suka zo ba kada abinda za ka yi ka ruwa fiye wata ka babba su shi nan amma ka shirya walima bayan an tare ka gayyato ko da mutum biyar ne kai ko kasa da biyar su zo gidanka ka ci su ci abinci abin da ya sawwaka ko menene su maka addu'a shi nan kuma dama manzon sama ya ba da ƙa'ida ya ce لا تصاحب illa mu'minan ولا يأكل طعامك إلا illa kakai abokantaka sai da mummuni sannan kakka ciyar da wani ka irin na walima sai mai takawa saboda ya ciye ma addu'a amma sai ayi aure ɗari na ma rage dubu to baka ji an yi walima ba an kashe amma ranar ɗaurin aure har ma a kati ake rubuta ba reception follows immediately after waiting ko ba haka ake rubuta ba immediately to in kai wannan kawai ka ciyar da mutane dai abinci amma ba kai walima ba walima ana yin ta ne ba a dalibina bayan an tare sai an tare ake walima to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaito sahabbansa aka yi walima to da aka yi waliman nan kwana ɗaya kawai sai wasu kuma kawai sai suka zo kullum sai su zo gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai su tare a nan manzo Allah sama yana da kunya yana da kawaici ba zai iya musu magana ba sai Allah ya ansa abin aya cin suratul ahzab la tadkhulu buyutan nabiy illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nadhirina ina ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستعنفين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق kaga sai Allah ya ansa yama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai to in an zo ba manzon sama bai gayyato mutane ba ka zo a cika mai gida in aka zo manzon sama yana jin kunya baya iya cewa a tafi kuma manzon Allah sama wallahi ko ba yi da shi sai ya san yadda ya bada abinci ko ba yi da shi to yana jin kunya sai Allah ya ce wallahu la yasahi min alhaq shi ko Allah baya jin kunya gaskiya to daga daga yau ka ku sake zuwa in ba gayyata ku aka yi ba ka ku zo sannan in an gayyace ku da kunci ku tafi da kunci ku tafi kar ku zauna kuna su ku zauna kuma ku kafa fira inna zalikum kana yu'zi nabi wannan yana cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo yana son ya shiga gida ya ba matansa haƙƙinsu kar ku zo ku cinye masa lokaci to kaga shi aka saukar da wannan wallahu alam sannan na biyu a cikin fikihun jawazu nazri rajul ila aurati halilatihi ya halatta mutum ya kalli al'auran matarsa wannan matsalar malamai suna kawo ta saboda akwai wasu malamai da suka ruwaito wasu hadisai amma hadisan ba su inganta ba kamar misali akwai hadisi da ake cewa na na'ashi tana cewa ma nazarahu minni wa ma nazartuhu minhu ban taba kallon al'auran manzo Allah ta sallama ba sannan manzo sama bai taba kallon al'aurata ba wannan hadisin malaman hadisi suka ce hadisi ne da bai tabbata ba hadisi ne na ƙarya ya halatta namiji ai manzo su ne ce ihfaz awratak illa min imra'atik aw amatik mutum ya tsara al'aurarsa kai ya bari wani ya ga al'aurarsa kai ya kalli al'aurar wani sai dai in na matarsa sai dai in ta matarsa ko kuma baiwarsa a lokacin da ake da bayi domin in za a yi wanka tare za a ga al'aurar juna ko to ya halasta sannan na uku istihbabu liqtisadi fil miyah hadisin ya karantar da mu mustahabbancin takaita ruwa kun ga an ce manzala sama yana amfani da alfarq alfarq aka ce ya kai sa'i ya kai sa'i uku muddun nabi guda 14 kenan haka ne lissafin ko muddin nabi guda goma sha biyu da goma sha biyu to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wanka da shi tare da iyalinsa wannan yana nuna ana san ai kaffa kaffa da ruwa ba a san bannan ruwa a musulunci haramun ne bannan ruwa haramun ne ba mustahabi ba kai ba ba ba makaruhi ba haramun ne a zo kai fa ai shi yasa ko kana da shawa a gidanka ka ɗibi ruwa a bokiti kai wanka da shi ya fi sai dai in shawa za ka iya kwantarolin ɗin da za zubo maka ruwa ɗan kaɗan kaɗan yadda ba za ka fa kai ta yi sannan hadisin ya karantar da mu jawazu istimali fadlil ghairi kenan ya halatta wani ya amfani da ruwan da wani ya wanka da shi ya rage da ai ya halatta a wankan tare kuma dole kame da yadda ibnu Juraish. ya faɗa mana a cikin tattaunawarsa da malaminsa a tsa'o dole sai wani ya riga wani sa hannu to idan wani ya riga wani sa hannu ai shi kenan ruwan ya zama fablu ko kuma ya zama alma'ul musta'mal ya zama ruwan da aka yi amfani da shi kenan anan yana karantar da mu yin wanka da ruwan da wani ya amfani da shi ya rage ya halasta Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mu to wannan babin kenan da yake bayani akan guslur rajuli ake ma'amra'atihi babi na gaba yace babun al-ghusl bis-sa'i wa nahwihi babun da zai yi bayani akan hukuncin yin wanka bisa'i da sa'i daya wanda mun yi bayanin sa a baya sa'i daya arba'atu amdadin bi muddin nabi sallallahu alaihi wasallam mudu hudu mudin annabi sallallahu alaihi wasallam mudu hudu shine ke bada sa'i daya to yin wanka da sa'i daya shin wannan yana haddade ruwan da mutum zai yi amfani da shi dole kenan a wanka a'a jikunkuna sun bambanta sannan ƙazantar da ke jikin wani ba ta jikin wani jikunkuna sun bambanta a girma da kuma ƙanƙanta jikunkuna sun bambanta a game da dauɗa da ke jikin wani ba ta a jikin wani mutumin da ke zaune a ofis da ac ya shiga mota mai ac ya za ka yi ka idan zai yi wanka dole ruwa ɗaya za ki amfani da mutumin da ya wuni yana kwadugu tun safe har yamma eh? in ka za ka ce musu wanda za ki amfani da shi dole ya zama ɗa wancan jikin shi kafin ma ya wanke dauɗar da ya ɗibo wani sai amfani da bokiti uku kuma dauɗar ba ta fita ba shi kuma wani zai iya amfani da buta wacce bata wuce lita uku ba ko lita biyu ko lita ɗaya da rabi yi wanka da shi kuma ya fito ta saboda dama babu datti a jikinsa shi kuma wancan akwai dauda a jikinsa to amma nan ana hadisin da za a ka mana ana nuna mana yadda manzala sama yake da kaffa kaffa shi kuma manzala sama dama ba datti a jikin shi sallallahu alaihi wasallam daga cikin mu'jizarsa daga cikin khasa'is din annabi sallama al khasaisun nabawiyya manzo sama ko ya sa turare ko bai sa turare ba kanshi yake sahabbai suka ce mukan je mu lade domin mu shaƙi tiraren han jikin manzo su sama kawai idan ya wuce ta layi har fata ake yi ba wai falalar ba bayan falalar a ce manzo sama ya taka layi a ce manzo sama ya bi layinka a shi kenan layi ya zama mukaddas ko a'a wannan kawai su ji ƙanshin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan da sama idan ya wuce layi kawai sai layin kawai ya kamta shi wannan khasa'is yana cikin khasa'is wato ababen da Allah madaukakin sarki ya keɓa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi sallallahu alaihi wasallam to shine nan mu fahimci wannan to shine yake cewa wa anha radiyallahu anha annaha su'ilat an ghusl rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fad'at bi ina'in nahwin min sa'in فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبينها وبين السائل حجاب وعنها sannan an sake riwaya daga nana Aisha wannan zamirin yana koma zuwa ga nana Aisha domin hadisin mu na baya nata ne ko to shine wa anha an sake riwaya daga gare ta annaha su'ilat an ghusli rasulillah sallallahu alaihi wa sallam aka yi mana na ishi tambaya a game da manzon Allah sama ya yake wanka ya wankan manzon Allah sama yake me yake isan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wanka sannan kuma ya yake yin wanka kaga wannan tambayar ai amma wanda ya cancanta wala yunabiyuka mislu khabir wannan fas'al bihi khabira ne an tambayi wanda ya cancanta a tambaya malamai sun tattauna akan waye ya tambaye ta din sun kawo maganganu da yawa wasu suka ce kaninta ne abdurrahman wasu kuma suka ce a'a wani dan uwanta ne li ummiha dan uwanta ne wanda suke uwa ɗaya amma uba kowa da nasa wasu kuma suka ce a'a wani bararren bawanta ne maulanta ne ya mata wannan tambaya to duk waɗannan tambayoyin an yi su a maganganun an yi su wasu kuma suka ƙara suka ce a'a ai ɗan ma yayarta abdullahi shi ne mata tambaya wasu kuma suka ce urwa ne urwa ƙanin abdullahi shi ma ɗan yayarta asma urwatu bin zubai to duk waɗannan maganganun an yi su al'imamu ibn hajar ya tattauna a kansu a cikin fatul bari ya kawo su to a takaice dai wanda ya zo ya mana na ishe tambayan nan yana da alaƙa da ita kuma riwayar tana nuna cewa wajibi ya zama muharraminta domin abin da za mu gani a cikin hadisi muharrami shine wanda ba za ta iya aurensa ba ba zai iya aurenta ba har abada ko su bi kawai suka rage a duniya shine yazo yake mata tambaya to aka tambaye ta an gusli rasulillah sallam a game da wankan manzo Allah sallama kamman wa kaifa kaifa kana gusluhu wa kam yakfihi min alma'i fi iqtisalihi ya manzo Allah sama yake wankan na farko kenan sannan na biyu me yake isar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ruwan wanka duk tambaye ta shiga ciki tunda na an ce an gusli rasulillah sallama kamman wa kaifan kenan fada'at bi ina'in ina na na ce a kawo mata bokiti ko wani masaki ko abin da ake amfani da shi duk shine ina ko nahwin min fa'il wanda ya kai kusan ya kai sa'i daya kaga bai da girma nahwin min fa'il mai riwaya yace kwatan kwatin sa'i ɗaya ƙila ya fi sa'i da kaɗan ƙila bai kai sa'i ba da kaɗan shine nahu domin lafazin annahu a larabci shine idan abu bai zama kankan kan ba shi yasa manzon sama a alwalarsa ai a alwalarsa kamar yadda muka karanta a baya riwayar sayyidina bin ibn Affan radiyallahu anhu la sama da ya gama alwalarsa sai ya ce man tawadda nahwa wudu'i haza wanda ya kwatankwacin irin wannan alwalar kawa bai ce misla ba eh, malamai suka ce bambancin mislu da nahu eh, shine in an ce mislu haza shai'u mislu haza to ana nufin kankan kenan kai ka ga bambanci ba to sai ka ce mislu amma idan ka ce nahu akwai kamanceceniya amma dole akwai bambanci ko da ɗan kaɗan ne a tsakanin wancan da wancan shine bambanci tsakanin kalma al-mislu da annahu. nahwu to amma kuma akan yi amfani da su annahu a matsayin al-mislu al-mislu a matsayin annahu. amma dai asali bambancin su malaman al lughawiyya akwai malaman da su sun kware a wajen kalmomi biyu dole sai sun samu bambancin su eh, ba su yadda akwai abin da ake cin taraduful kalimat ba ko taraduful ma'ani a ce kalma biyu su zama duk ma'anarsu ɗaya dole sai an samu fifikon ma'ana da ɗan bambanci ko mun ƙanƙantan bambanci to kaga shi ne nan sai ta ce nahwin min sa'id kwatankwacin sa'i ɗaya ko dai ya fi sa'i da kaɗan ko kuma bai kai sa'i ba da kaɗan sai ta ce a kawo mata da aka kawo mata faktasalat sai ta wanka da shi kun ga anan fikin babin hadisin da aka kawo hadisin a cikin babin ya fito cewa ne babun al-ghusl bis-sa'i wa nahwihi babin da ke bayani akan yin wanka da sa'i ɗaya ko kwatankwacin sa'i ɗaya to yanzu nan iqtasalat bi nahwin min sa'in ko ta yi wanka da kwatankwacin sa'i ɗaya ko ya wuce ko kuma bai kai ba gwaggwadon jikinka da gwaggwadon dauɗar da ke jikinka wa a afadat ala ra'asi ha sannan kuma ta zuba ma kanta ruwa wa ha wa bainas sa'ili hijabun a tsakanin wanda yake tambayar da ita akwai shamaki ba ganin ta yi tayi ba kun gani ko wa ha wa bainas sa'ili hijabun kun san kun san matan manzo Allah sallallahu alaihi hatta karantar wasu da suke yi a tsakaninsu da almajiransu akwai shamaki akwai labulai a lokacin zuba da zamani ke da tsarki akwai hijab akwai labulai da ake sawa na na ishe radiyallahu anha tana ɗakinta tana karantarwa almajiranta kuma suna waje an sa labulai kamar irin eh, shabbaki ake cewa ko eh, sa labulai kamar irin yadda za ka ga wasu masallatai sai a ware wajen mata ko a baya to ita tana gaba su kuma suna baya haka take sai ta koya musu wanka da haka ne ma malamai suka ce duk da cewa ta yi ne wa bayyana ha wa sa'ili hijab yana nuna cewa muharramin ta muharramin ta to kaga dai abin da take so ta koya mana shine ta koya mana yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karanta ruwa a wajen wankansa baya bannan ruwa sallallahu alaihi wasallam yana alkinta ruwa yana kinta ta ruwan da zai yi wanka da shi baya facal-facal da ruwa kamar yadda nake yanzu Allah ya gafarta mana ya ji kanmu shi yasa suka ce fikihun farko na hadisin jawazu ta'limil mar'ati maharimaha ya halasta mace ittifaqan ta karantar da muharramanta e, mace ta karantar da 'ya'yanta ta karantar da ƙanninta ta karantar da yayyinta ta karantar da iyayenta ta karantar da baffanninta ta karantar da ƴan uwanta maza uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko kuma uwa ɗaya kawai dukkanin su muharramanta sannan hadisin yana karantar da mumi kaunul mar'ati fi ahadihi sallallahu alaihi wasallam ko fil ahadi al-awwal lil islami alimatan kasancewar mace a farkon musulunci malama ce mata malamai ne duk waɗannan ilmoman a wajen matan manzala sama aka samu su a wajensu aka koyo su na na shi radiyallahu anha za ka iya za ka iya za ka iya tattara ilmomanta sannan hadisin ya karantar da mu babu ta'alimi bil fi'il a tariƙa tadbiqiyya kenan ko karantarwa a aikace kuma ta fi tasiri a karantar da mutum a aikace ya fi masa tasiri fiye da a masa a baki duk abin da aka maka aikace to ya fi zama a kwakwalwarka so tare sabanin abin da aka faɗa maka a baki shi sa karatun da malami ya laƙana maka da baki ka fi haddace shi fiye da an kai ka buɗe littafi da kanka ka karanta ka je ka gwada wannan ka gani idan malamin ya faɗa abu ka haddace shi da wuri in a wajen malami ka ji ya fito a bakin bakinsa ya faɗi ko da bai maimaita ba to sai kai da kai za ka koma ka ce bari ka je ka duba a littafi da kanka to kila ya maka wahala haddacewa sannan kuma hadisin ya sake karantar da mu me istihbabu liqtisadi fil miyah shi ma ana son ruwa a takaita amfani da shi a kada a yi shi yasa duk mu na fiqhu in kazo zo sai ka suna cewa taqlilul ma'i karanta ruwa saboda bannan ruwa haramun ne a musulunci kamar yadda aka faɗi to wannan hadisin ke hadisi na biyu a cikin babin yace an jabir ibn abdullahi radiyallahu anhuma أنه سأل هو رجل عن الغسل فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني فقال جابر kana yakfi man huwa awfa minka sha'ran wa khayrun minka thumma ammahum fi sawli wannan hadisi an samu shi daga Jabir ibn Abdullah al-Ansari Jabir dai wanda muka sani Jabir ɗaya daga cikin malaman malamai a cikin sahabbai yana cin al mukthirun min riwaya yana da yawan hadisai sune matakin farko a cikin sahabbai ajin su ɗaya da irin suna na Aisha da Abdullah ibn Umar da Anas suna da yawan hadisai da yawa kowannen su ya ruwaito hadisi daga manzala sama da ka alal aqalli guda dubu daya to jabir kenan sannan yana cikin matasan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mun sani lokacin da ya tashi aure sai ya aure bazawara shi da bazawara ya fara me yasa manzon sama ma sai da ya tambaye shi yace halla bikran tulaibuka wa tulaibuha kai da ake kana matashi ka je ka aure bazawara me yasa ba za ka aure budurwa ba ka maka wasa kai ma ka mata wasa sai ce ya ma'aikin Allah baba na ƴaƴa tara ya rasu ya bari din mata kanyi na inda je na auro auro wata budurwa sun zama goma kenan ko wata rana in ya gidan sai dai tarar da kofar gida an yi dambe makwabta sun zo rabawa musamman mata wasu waɗanda ba su samu tarbiyya ba wai suna ma su kishi kuma wani abin takaicin ko da uwa ta su ba ta nan to yanzu wannan shi dai ba dama ba kishiya ba ba ce amma dai akwai rini da za ta riƙa gani sai da ka sai je auro ba zawara domin ta kula masa da ƙanninsa to shi ne yana cin sahabbai waɗanda suka makance kafin su rasu ina cin sahabban manzala sama kusan sun kai su hamsin waɗanda aka jarrabe su da makanta kafin su rasu irin su hassan ibn thabit irin su abdullahi ibn abbas da makamantansu hmm, da abdullahi da abin nan ka'ab ibn malik to shi ma jabiri yana cikin su an jarabe shi da makanta sannan yana cikin waɗanda suka zauna a garin makka a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi ta karantarwa to wani mutum ya tambaye shi wannan mutumin da ya tambaye shi a cikin iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam cikin jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ƴaƴan sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu shine yazo yake tambaya a game da ya ake yin wanka shine annahu sa'alahu rajulun 'anil ghusli wani mutum ya tambaye shi game da ya ake wanka faƙala sai ce ya fi ka sa'un in ka tashi za yi wanka sa'i ya ishe ka sa'i ɗaya muddin nabi salama guda hudu ya ishe ka faƙala rajulun da jabir ya faɗi haka sai wani daga cikin domin dangin manzala sama ne duk suka zo suke masa tambaya sai ya ce ma ya fi ni shi ala gafata malam ni ko wannan ba zai sa'i dai ba zai ishe ni wanka ba ba zai ishe ni ba kaga alal aƙalli dai da ya shiru ko faƙala jabir sai jabir ya ce masa kana ya fi man huwa aufa minka sha'aran wannan sa'i ɗayan da ka ce ba zai ishe ka ba yana isan wanda ya fi ka yawan gashi wa khairun minka kuma wanda ya fi ka alheri yuridu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam sama da sa'i ɗaya yake nufi yake wanka to kai ka ce ba zai ishe ka ba ko ba zai ishe ka ba sai kai shiru akwai abin da ba a ba da amsa kansa tunda dai nan da ya ce fi ka sa'un sa'i ɗaya ya ishe ka ba yana nufin cewa wajibi ba ne ta ce in kai wanka da sayi da ya isa to kaga daga nan sai ya shigo kada ya ce ma ya ni domin itirabi ga malamai killatul adabi malami ya faɗi abu kai kuma ka ji abin bai ma ba kawai zai ka ba haka ba ko kuma ni ban yadda ba wanda ya zama ta ai to da ya ce masa ya ka sa'un sai ya sai tafi kawai amma sai ce ma ya ni ni ba zai ishe ni ba to shine sai jabir ya bashi amsa radiyallahu anhu ce kana yakfi man a awfa minka sha'ran wa khayrun yana isan wanda ya fi ka gashi manzo Allah sallama gashin sa yafi naka sannan wa sannan yanda ya fi ka alheri ya fi ka alheri ba wanda zai ba wanda zai musa wannan ko to kaga shi ma hadisin yana tabbatar da me yana tabbatar da yin wanka da sa'i daya in mutum zai iya yi in ya ishi mutum thumma ammahum fi thawbin sannan sai jabi radiyallahu ta'ala anhu sai tashi sai musulmanci fi saubin da tufafi daya izari abin da ake ɗaurawa daga cibiya ya tafi ƙasa izari jaf farjalle sai ya musu shi kun ga hadisin na farko yana karantar da mu me duk abin da za a yi amai da shi zuwa ga annabi sallama al ihtijaju bin nabi sallama wujubu al bin nabi sallallahu alaihi wasallam abin da za ka yi ka kafa hujja da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kenan ka kai mutukar karshe in an ce manzo Allah sama sai ai shiru ko sannan na biyu ya halasta a mai da martani ga mutumin da ya yi itirazi ga malamai ko kuma ya musa wani abin da aka ce shari'a ne yin wanka da dai an ce manzala sama ke yi kuma malamin da ya rayu da manzan sama ya ba da fatawa ko da bai ce manzan sama ke yi ba bai kamata a masa itirazi ba me itirazi shine ka gitta masa da maganarka ya ce kaza ce ka ce a kaza ne sannan wannan yana karantar da mu eh, kenan a mai da martani ga wanda ya haka in mutum ya haka a mayar masa da ɗan zafi zafi eh, an yi a masa tsawa domin wannan kalmar da ya ce kana ya fi man huwa aufa minka sha'aran wa khairun minka ya akwai raddi mai zafi a ciki wanda ya fi ka gashi kuma wanda ya fi ka alheri yana isansa in kai ba zai ishe ka ba to kai waye ƙarshen magana kenan ko sannan hadisin yana karantar da mu dai istihbabu liqtisadi fil miyah shi ana san idan za a yi wanka a kafa kafa da ruwa ka ai wanka fatal fatal fatal fatal fatal sannan hadisin yana karantar da mu jawabu salati fi saubin wahid ya halasta ai ai sallah da misali kamar ka ce da wando ya halasta fa aka ce amma ba shi bane kamala wannan matsalar mun taɓa tattauna a kanta da faɗi lokacin da muke karanta wadatul ahkam akwai hadisi da ya zo ya ce ayyukum ya jidu sau ne waye a cikinku yake da kaya biyu sannan akwai hadisi kuma da ya zo yake cewa mai la yi salliyan na ahadukum fi saubil wahidi laisa ala atiqihi min hushai'u kada ɗayan ku ya salla da tufafi ɗaya babu wani abu a samansa to sai malamai suka ce yadda za a haɗa hadisan ai aiki da su idan akwai yalwa to kamalar sallah ita ce kakka zo da eh, abin nan kakka zo kawai kai sallah da wando ka ce ai na rufe cibiyata wa auratul rajuli ma baina suhratihi wa rukbatayhi ko al'auran namiji ai tana fara ne daga cibiyarsa zuwa gwiwarsa zuwa gwiwoyinsa a'a kamala ita ce ka rufe jikinka kuma qur'ani ya bada umarni ya bani adama khudu zinatakum inda kulli masjid ya ku ‘ya'yan adamu idan za ku zo sallah masallaci to ku riƙe adan ku ku kwalliya shi Allah ta'ala ce ku zo zinataku an sha faɗa mana wa zinatu fauƙaye fauƙan nazafa ado na saman tsafta ne ko ado na saman tsafta ado ya fi tsafta eh, mutum ya yi tsafta amma kuma zai yi wa bai yi ado ba so daga sai an yi tsafta sannan ake ado ma za da ala an nazafati yusamma zinatan kawa abin da ya karu akan kan tsafta kwalliya a wata Hausa ko kwalliya to Allah cewa ya kuzu zinatakum ku yi kwalliya in za ku zo masallaci ku yi kwalliya to kaga mutumin da ya zo kawai shi kenan sai a shi ya zo daga shi sai wando ko kuma masu zuwa da singileti sallah kaga duk wannan ba daidai ba ne masallaci shine wajen da idan mutum zai zo ya fi cin kwalliya Allah shirye mu to amma ya halatta idan akwai dalilin da zai sa a yi sallah ba tare da riga ba to ya halatta a yi sallah ba tare da riga ba namiji ake magana kansa kuma ga shi nan jabiru radiyallahu anhu har ya ja su sallah a matsayin sa na lima sannan kuma hadisin ya karantar da mu cewa ne sahibul bait amlaku bil imama sahibul baiti amlaku bil imama mai gida shi yafi cancanta ya zama liman idan ka zo gidan wani to kawai ka zo kawai shi kenan ka shige gaba za a yi sallah kawai shi kenan an shimfida da duma kawai sai ka ce ai kai ne ramma a'a yanzu nan ba gidanka bane ba ka bane ba kai bane liman mai gida shi yake da haƙƙin limancinsa in ya girmama ka ga ka cancanta ya ce maka bismillah to sai ka shiga amma haka nan bai ce ba ba za ka je ka shiga ba jabir gidansa aka zo ake masa tambaya da aka gama tambaya ya ba da fatawa shi kenan sai miƙe za su sallah Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah ya ƙara mana fikihu a cikin addini wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in eh, ina jin wancan satin wancan makon makon da makon da muka dawo karatu to yace wai ayi in yi bayani anan ko in ba da amsa to ba amsa bai kamata a ba da ita a gaban mutane ba ya gani hmm. ita ce wannan takardar ya gani in an tashi in yana nan an ko zai nan na huta alaikum salam